Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro barkamu da warhaka yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa ga muhimman kanun nasu. A birnin Dakar ƙasar Senegal ana gudanar da taron zuba tallafi ga bada ilimi. a yankin jihar agadas kwamitin shawara ga zaman lahiya na gudanar da taro gaugawa tun a rahoton musamman na yau zai kawo magana bisa ga bakuncin haure zuwa kasar algeria fafuka da ake a can mata mai masu sauraro gungu muhammad ta ke muku salama ga kuma zubin labarun dalla-dalla A yau ne a birnin Dakar ƙasar Senegal aka buɗa zaman taron aji na uku bisa ga tallafi na ƙasa da ƙasa kan ba da ilimi. Jigon taron shine zubin tallafi na makomar gobe. A kai ana hasashen samun tattara miliyar uku da digo ɗaya na kuɗin dolar zubin da zai tallafa wa ƙasashe guda 67 da ke bisa hanyar ci gaba, halin da zai ba da damar samun nagartaccen ilimi ga yara miliyon 870. tsakanin shekara ta 2018 zuwa 2020 shugabannin kasashen burkina faso afirka ta tsakiya ghana mali niger chadi da togo da shugaban kasar faransa da wasu abokan hulɗa bisa ba da ilimi suka halarci wannan taro na kwanaki biyu Ɗaliban makarantun horo na fusa'a da gwaninta ga aiki na yame wanda aka tsaida ga ɗaukar karatu dangance da rishin biyan kuɗin ɗaukar darasin nasu da gwamnati ya kamata ya biya. A soma har satin nan ne suka koma ɗaukar karatun nasu, mu saurari wasu daga cikinsu. 'yan makaranta da gwamnati ke biya ma kuɗin karatu suna da mai gida ba su nan karatu gaskiya wannan abu ne da yana ɓata rai babu daɗi gare shi muna samu a zamna a yi maganganoni wanda kowa yana ƙoƙari a nashi bangare ya girmama su ya zamanto a ke irin wani abu kai sake faruwa yanzu mun zuwa kuma ba mu so mu koma cikin wannan gaskiya mun ji daɗi kwarai da muka fara wannan karatu muna fata kuma ce kenan ba mu koma ne mu yi kwanaki kuma mu komo gida abu ne da ba mu fata irin shi faru mun ji daɗi wallahi da muka dawo saboda kwanakin nan da muka ba mu karatu abun ya ba mu tsoro amma yanzu da muka ga karatu ya zo wallahi mun ji daɗi bara wagga matsala ta zo kuma yanzu ga ta ta dawo kenan yi take tana dawa mu abun da muke so a daidaita haraka ga da kyau da kyau gwamnati ya ɗauki abun da yauni Wasu ‘yan bindiga daji jiya da maraice sun tare ‘yan neman zinari su uku da suka fito daga tibarkatan za su arlit. Mutanen uku an amshe musu dukiyarsu baki ɗaya an kuma ba su kashi tare da raunata su kanan ‘yan bindiga daɗin suka arce. Haka Salisu Musa ɗaya daga cikin ‘yan bidar zinariyan ya shaida ma wakilinmu na yankin Agadas Anise Karim. Daraktan da ke kula da ƙananan kamfuna da madaidaitansu da ke harabar babbar ma'aikatar karɓar lanho ta ƙasa Nijar a wannan satin ya isar da wasiƙu zuwa ga kafofin labaru da dama masu zaman kansu a nan yame. Wasiƙun na shaida musu ne da gudanar da ziyarar da inspektoti na ma'aikatar lanho za su kawo musu domin ganin in kafofin labarun sun cika ƙa'ida bisa doka shimfiɗar shekara ta 2014, 2015, 2016 da 2017. haka zalika da ganin in su inganta sanarwar rajistar su na shekara ta 2018 ɗan jarida na studio kalangu ya tattaka zuwa harabar mai kula da wannan lamari sai dai a ƙarshe bata cimma ruwa ba an bayyana mishi cewar da akwai wata sanarwa ga 'yan jarida da za a yi wadda za ta huto nan gaba dangance da rishin kwanciyar hankali da ake da ke afkuwa wato jeji a cikin yankin agades majalisar shawara akan maganar zaman lahiya ta yankin ta gudanar da zaman taron gaggawa a jiya domin samun hanyoyin ciwo kan wannan matsala ga bayanin da shugaban kwamitin muhammad anako ya yi wa musa maman wannan kwamite aikin shi kullum bisa haraka in insecurity cikin ja a gadis kwanakin baya mutane sun gani ko'ina ana tare-tare hanyoyi kenan mun gamu tsakanin mu saboda mu gani kaka za mu saida wannan abubuwa eh shi ne wannan taro paske kowa da kowa yana nan cikin taro kenan mutane su kawo gudunmansu duk wurin da suke mu gani kaka za mu saida wannan abubuwa masala kowa ya kawo gudunman shi mun tambaye ga mutane duka ko'ina abubuwan nan a bar su paske akwai su partenaire wanda suna tare da mu za su sai da taimakon da suke mu a kawo taimakon shi akwai fds a yi aiki tare da su an ga wani abu a gaya musu mu komo a nan birnin yame Dangance da taɓarɓarewar 'yan mata ƙanana a cikin birnin yame harabar ministan da ke kula da ci gaban mata da kare yara ta ɗau alkawalin girka tsarin agaji zuwa ga wa'annan ƙananan 'yan mata. Mu saurari Usman Amadu, daraktan sashen da ke kula da kariyar yara. A matsayinmu na ministar wanga namu, nauyin da gwamnati a zamana shine na kare yara yara ko akwai mata akwai maza sai minister ta je ta tunkari abokanta wajen gwamnati wadda majalisa ta ministoci da ke taruwa aka bata umarni aka ce to ta bi da hanyar da za ta bi wadda ta dace a samu wannan yara da suke wannan abu ba abu bane mai kyau a samu a huddo su da wannan hanya yanzu dai wannan aiki su polisai dama suna yin rafil da daddare mun muna son su yi shi cikin lalima ka a sa a kwarai tun da mu aikin mu na kare yara ne mu gurin mu shine yaran wannan mu same su in muka same su zan musu tambayoyi muka musu tambayoyi shekara su da shekarun su da uwayen su da lambar telefon na uwayen su inda kwai in suka ba mu gurin mu sa hannu bisa uwayen su tunda uwaye su suke ba yaro tarbiya sai a kwatanta musu da nauyi fa ne ya gare su muna da wurare da muke keɓe na koyon aikin hannu na koyon sana'a da mata da 'yan matan kenan an koya mata sana'a deja tun tana ƙaramar ta ta san ciwon kanta ta san me za ta yi Mu dai tsaya a nan birnin Yame, ayyukan gyaran gari da ke gudana shiya-shiya cikin babban birnin ƙasa Yame, mutane da dama aka sanya su zartar da wannan ayyukan kambacin a sanya injuna don a samu zartar da ayyukan da gaugawa cikin yanayi mai fa'ida. Kum sa haka, Sidiku Ali, babban sakatarin shiya ta ɗaya a birnin Yame, ya ba da amsa a kai mutane. Muhammadu, me ya Wannan aikin yana buƙatar isassun kayan aiki da kuma tsawon lokaci. Mun kwashe duka ƙasar da ta toshe hanyoyinmu. Idan kuka tafi a bisa hanyar la, za ku tarar da babbar motar mu tana aiki. Kinan ba da manyan kayan aiki kaɗai ne muke yi ba. A wani karo akwai wajen da ba iya amfani da manyan motoci saboda suna iya lalata hanyar. Bayan kwashe ƙasar da take mamaye hanyoyin kuma muna son sabunta matattar hanyoyi a ci gaba da tsabtace birnin Yamai. Wannan hukumar tamu na babbar da'irar magajin garin birnin Yamai ta tashi tsaye haikan wajen nemo kayan aiki. Kuma za mu samu kayan aiki a cikin wannan tsarin aikin namu. Euh, a gaida Mutari Muhammadu da fassara, mu ketara mu isa a can birnin da magaram. Shugaban kwamitin da ke kula da shirye-shiryen gudanar da sallah ta Dizu Desambar, zandar sabuwa. ya gudanar da muhawarar ba da labari ranar laraban nan da ta wuce domin kawo haske ga jita-jita da ke kai yana kawowa ga abin da mansur haji da dido ya faɗa mutari muhammadu ya fasarta. Shugaban ƙasa da Firaminista sun ɗora min nauyin zuwa a nan domin tattaunawa da al'ummar Zandar domin kawo ƙarshen waɗansu raɗe-raɗe da kuma cece kuce da ba su da kan gado. Eh gaskiya ne shugaban ƙasa ya ce a yi wa birnin Zandar kilomita 25 na hanyoyin kwalta kuma tuni an gudanar da bincike na tantancewa tare da satan wacce ita ce aka baiwa wannan aikin. Kun san kafin a yi hanya sai an ɗauki lokaci mai tsawo wajen watanni domin buɗe bincike da kuma tantancewa na ƙididdiga idan akwai wajajen da ya kamata a tayar. Kuma ina tsammanin wannan batu na tayarwa hanya ɗaya ce zuwa biyu abin ya shafa inda aka ayyana. A gaida mutari Muhammadu. A fannin motsa jiki, kwambalar kwallon kafa na fitar da zakaran ƙasa na ci gaba da wakana. Wannan zagaye na bakwai gobe Asabar uku ga watan Fabrairu 2018 yake somawa. A nan yame da cikin sauran yankunan ƙasa. Ranar Asabar yame Olympic za ta kara da Antanta Doso, is Duan ta fafata da is Nijelek. Ranar Lahadi karo hudu aka tanada a birnin yame IS Guard National za ta kara da IS Police a birnin Tawa, GST ta Tawa za ta taka leda da Irana ta Arlet. A can zandar Espoir za ta ketare ni da Akokana, inda kuma Zangwardo FC za ta karɓar bakuncin US Gendarmerie National ta Yame a can birnin maraɗi. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandaya. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kaba Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kautin. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. A duk inda kuke kai tsaye kuke sauraron shirye-shiryen studio Kalangu daga nan babban birnin yami yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Duk da yawan mace-macen mutane da ake da ke wakana a cikin Sahara, bayan kuma an girka fusa'o'i da ba da tallafi na ganin masu zuwa ga wannan hasashen da baya da tabbas sun zama don domin su zama a gida su zamna a gida 'yan wato ainihin karkarar kance cikin yankin zandar na dai ci gaba da irin wannan tahiya zuwa Algeria. Game da haka ne wakilinmu Habu Sarki Sale ya firanta da daraktan ci gaban karkara ta kance. ce Habibu Abubakar ga kuma irin sharfin da ya mana. Waɗanda suke sahun gaba wajen tallafawa jama'a da suka dawo su ne hukumar Hot Authority da ke dafawa jama'a na saya musu dabbobi domin su kiwo. Bayan haka kuma akwai hukumar OEM sannan kuma da abokanin hulɗa da suke dafawa masu ƙaramin ƙarfi. Ina son ƙara muku cewa hukumar Hot Authority miliyon 140 ne ta zuba, ita kuma OEM miliyon 220 ta saka. Akwai kuma wani sabon tsari wanda zai laƙume miliyan 66 da ke bisa kan hanya. Kenan a jimilce dai wajen miliyan 300 ne OEM ta zuba. Muna da wani babban proje da ake kira projem wanda yake shiga tsakani wajen dafawa 'yancin rani da yake samun tallafin ƙungiyar Aliman. A gaskiya an samu canji sosai. Abin da yake gaban wannan ƙalubale na farko dai talauci ne, saboda jama'a ba su da abin yi don haka ne suke tafiya. amma yanzu abin ya fara canzawa saboda mun tafi wajen al'umma domin ganin wa idanuwanmu abin da yake faruwa. Shama'a suna samun waɗansu harkoki da suke koyar ma bakunan su kuda, musamman ma wannan tsari na saya musu dabbobi. Za ka da gida da shanu wajen goma da yawa dai ga sunan. Shi ke nuna cewa wannan babbar nasara ce. Don haka ni ina ganin hukumar OEM da Projem ya kamata su fada karfi da karfe waje ɗaya domin magance matsalar saboda muna da gundumomi da abin ya shafa. Kenan idan aka samu fahimtar juna a yayin da OEM take kai gudunmawa a waɗannan gundumomi uku ita kuma Projem tana iya kula da sauran gundumomin shida. Saboda haka zan tura musu saƙon wasiƙa domin wannan ya kasance. Ina gani abin ma ya fara canzawa saboda na gani yanzu tsakanin Projem da OEM suna aiki tare ka fada da ka fada. A gaida mutari Muhammadu da fasarar rahoton da haka kuma muka zo karshen labarun namu da harshen Hausa a madadin Sani Isaka da ke bisa na'urori, Musa Hassan da yake editan maraicen yau da kuma Mustapha Sani da ke can yana leƙa ido kamun a kimtsa shirin a madadin dukkan abokanan aiki ni gungu Muhammad Danta ni ke muku sallama sai a tarbi Habibu Garba a cikin labaru da halshen zabarmanci mu huta lafiya. Ku sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.